بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ma ya haka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan la'asariya mai tara albarka ta goma sha hudu ga watan sha'aban a wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu talatin da biyu daidai da goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha ɗaya miladiya domin ƙarasa karatunmu a wannan littafi mai albarka muƙaddima ta tafsirin ibnu kasir wacce za ta ke zama kamar haske ga masu fara tafsirin alƙur'ani mai girma a yau za mu tashi a maganar shu'uba da shi ibn kasir ɗin kenan ya kawo sannan kuma ya tsokaci a dukkan maganganun sahabbai da ya kawo da tabi'ai akan yadda suka dauki tafsirin alkur'ani mai girma ibn kasir rahimahullah azza wa yake cewa wa qala shu'ba an abdullahi bin abi safar qal qala sha'bi rahimahullah wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu anha ولكنها الرواية عن الله عز وجل وقال أبو أبيد حدثنا هشيم قال حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله وقال شعبة شعبة يجي عن عبد الله بن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر tiyuba ya ce abdullahi bin abu safar ya ce ƙala sha'abiyu sha'abi ya ce wallahi rantsuwata da Allah ma min ayati babu wata aya illa wa qad sa'altu ha, face na yi tambaya dangane da wannan ayar amin bayaninta babu wata aya ƙur'ani, face sai da na yi tambaya sai da na yi bayani sai da na yi karatun da aka karanta mu walakin na har riwayatu an Allah azza sai dai idan kana tafsirin alqur'ani ka sani ba kana bayani ne na abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa an ga zo ka tasu qur'ani a gaba kana tafsiri masu sauraron ka ba wai magana ka suke sauraro ba suna kana ce musu ne ga abin da Allah ya faɗa ba labarinka ba wasu manufofinka ba so kake ka amfani da su ba komai ba suna jin me kake ce da su Allah ya ce ne وقال أبو أبيد أبو أبيد حدثنا هشيم هشيم يا كرنت الدمو قال حدثنا عمرو بن أبي زائدة يتي عمرو بن أبي زائدة يا كرنت الدمو أنا الشعبي دقى شعبي أم مسروق دقى مال من شعبي شين مسروق بن أجدع المادر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسروق ياتي اتقوا التفسير كجزء عن تفسيري فإنما هو الرواية عن الله to ka zini fa shi tafsiri riwaya ce kana cewa ga abin da Allah ya ce ne zuwa nan asar da ibn kasir ya kawo domin bayani da jan hankali da jan kunni da a tsaya a karatun ta natsu a kan tafsiri ya cike a yanzu ibn kasir zai ta'aliki na maganganun da malamai suka yi akan waɗannan ayoyi akan kuma abin da ya shafi tafsiri sai ta fahazil afaru sahihatu wa mashakala an a'immatu salafi mahmulatun ala taharrujim an al-kalam fi at-tafsir bima la ilma lahum fi fa amma man takallama bima ya'lamu min zalika lughatan wa shar'a fala haraj alayhi wa li hadha ruwiya an ha'ula'i wa ghayrihim aqwalun fi at-tafsir ولا منافة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا أما جهلوه وهذا هو الجواب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ibn kasir yace fa hadhihi al-athar as-sahiha waɗannan maganganun sahabbai da tabi'ai da makarwaito tun daga karatunmu na shekaran jiya zuwa karatunmu na jiya har zuwa ƙarshen karatunmu na yau ɗin nan wa ma shakalha da sauransu waɗanda ba mu ambata ba kenan da sauran ire-iren su an a'immatu salaf wanda aka ruwaito daga magabata na kwarai? waɗannan mahmulatun ala taharrujihim za mu ɗauke su ne za mu fahimce su ne akan yadda magabata suke jin tsoro suke kafa kafa anil kalami fi tafsir akan su tsoma bakin su su yi magana akan abin da ya shafi tafsiri bima la ilma lahum fi dangane da abin da ba su da ilimi akan shi saboda haka sai su yi shiru akan abin da su da masani akan shi sai ce fa amma man takallama ma ya'lam amma wanda yayi magana akan tafsiri na abin da yake yana da masaniya akan shi min zalik na wannan abin da ya faɗa yana da masiniya logatan a yaren yana da jari na fahimtar yaren larabci da kuma abin da saƙon yake isarwa da shurɗan wannan wa shar'an kuma ya san abin da lafazi yake ɗauka a loga ya san kuma abin da yake ɗauka shar'an wanda ya san wannan fala haraja alaihi babu wani laifi akan shi sai ibn kasir ya ce wa lihaza ruya an ha'ula'i saboda haka aka roito daga waɗannan malaman da suka ci ba su ce komai a tafsiri ba kuma an ruwaito wa ghairi da waɗansu an ruwaito mai akwalin fi tafsir an ruwaito maganganun su a tafsiri bayan kuma sun ce ba za su ce komai ba sai kenan yake nuna mana sun ce wani abu ne akan abin da suke da masani a kai sun ce ba za su ce komai ba ne akan abin da ba su da masani a kai wala munafata ya ce babu warwarar juna wani baya kore wani wata maganar ba ta kore wata maganar wata magana da suka faɗa suka ce ba za su ce komai a tafsiri ba ba ta kore maganar da aka rawaito a gare su na kuma sun yi tafsiri saboda sun ce ba su ce komai bane dan ba su san wannan din ba sun ce wani abu ne dan sun sani li'annahum mu fi ma alimu yace domin sun yi magana ne akan abin da suka sani wa sakatu amma jihilu. suka yi shiru suka yi gum akan abin da suka jahilce yi ba su sani ba ibn sai da ce wa za huwa al-jawab wannan bayanin da muka faɗa shine ingantaccen ba da amsa ingantacciyar kalma ala kulli ahadin akan kowanne mutum da ke bukata daidai ibn kasir ya ci gaba da cewa fa innahu yadda fa al'amarin yake kama yajibu sukutu amma la ilma lahu bihi kamar yadda ya zama wajibi kai shiru akan abin da ba kai da masaniya a kan shi ka ce baka sani ba fa kazalika yajibu alqawlu fi ma su'ila an to haka nan ya zama wajibi mutum yayi magana ya ce wani abu akan abin da aka tambaye shi mimma ya'lamuhu daga cikin abin da aka tambaye shi kuma yana da masaniya akan wannan to wajibin shi ne yayi magana kamar yadda wajibi ne ishuru akan bude bai sani ba to kuma wajibi ne ya faɗa akan abin da ya sani domin Allah madaukin sarki ya ce la tubayyinunahu lin-nasi wallahi za ku yi ma mutane bayanin sa wala taktumunahu ba za ku koyi ba yanzu idan aka tambaye ka abin da ka sani sai kai gum baka faɗa ba ka ce baka sani ba to kenan wannan ka ɓoye wani abu na alqur'ani da aka saukar aka ce kuma kai bayani dalili na farko kenan dalili na biyu kuma yace walima ja'a fil hadisi allazi ruya min turqin da kuma abin da ya zo na hadisi hadisin da aka ruwaito shi ji ko ruwiya an ruwaito bi sigata tamriyar min qurqin ta hanyoyi daban-daban masu ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi wani ilimi tamahu ya ɓoye wannan ilimin da aka tambaye shi bai bayyana ba uljima yawmul qiyama to a ranar alkiyama za a yi mai linzami da wannan ilimin bil jami min nar da linzamin wuta ai ga linzami a baki yake to tun da ya gunda bakin shi ba zai ce wani abu ba to kuma sai a ja bakin shi zuwa wuta a mai linzamin wuta Allah ya sauke Allah ya sauke kun ga wannan lallai ibn kasir ya fayyace mana abubuwa da wadancan maganganun da muka aka karanta cewar magabata ba sa cewa na abu a tafsiri da kuma gashi yanzu an maganganun maganganunsu a tafsiri sai ke nuna mana ashe can sun ce ba ce wani abu a tafsiri ba ne saboda ba su da masaniya a kai nan kuma sun ce wani abu a tafsiri ne saboda suna da masaniya a kai sai ci gaba da cewa wa amal hadithu allazi rawahu abu ja'far wa amal hadithu allazi rawahu abu ja'far ibn jarir قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمه قال حدثنا أبو جعفر محمد محمد الزبيري قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيات بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد القرطوسي عمان بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حديث منكر فإنه حديث منكر غريب وجعفر هذا هو بن محمد بن خالد بن الزبير بن عوام القرشي الزبيري قال البخاري لا يتابع في حديثه وقال الحافظ أبو الفتح الأصدي منكر الحديث ibn kasir ya kawo ta magana anan ya ce amma hadisin da abu jafar muhammad ibn jarir tabari ya ruwaito daga sa abbas bin azim daga malamin sa muhammad bin khalid bin asama ya ce haddasana abu jafar muhammad bin zubairi shi muhammad bin khalid bin asamata ya ce abu jafar muhammad bin abinan abu jafar ibn muhammad zubairi ya ce haddasa ni hisham ce hisham dan urwa ya karanta da ni an abi daga babansa baban hisham shine urwatu bin zubair an aisha ta daga da aisha siddiqa binta siddiq radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda annaha qalat sayyida aisha wai an ruwaito cewar ta ce ما Nabiyu النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن ما yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ɗaya bai taɓa kasancewa ya fassara wani abu na alƙur'ani ba illa ayatin bi adad sai waɗansu ayoyi da ba wuce adadi kaza ba allamahunna iyahu jibrilu alayhi salam waɗanda suke waɗannan ayoyin da ya fassara mala'ika jibrilu ne alayhi salam ya sanar da shi su ha yanzu an zo magana kan shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fassara qur'ani baki daya ko bai fassara ba kuma shine abin da karatu yake nuna ba wani hadisi ne ya nuna bai fassara da yawa ba ayoyi kaɗan ya fassara eh ga gana akwai magana guda biyu magana ta farko ta bangaren sanadi sanadin hadisin zuwa ga sai da aisha shin sanadin shi ya kai isnadi ne isnadi ne garau ɗaya eh, gena ta bangare biyu kuma ta bangaren taujihin hadisin idan aka zo magana ta bangaren isnadin hadisin ibn kasir ya yi magana a kan shi ya ce wani hadisi bayan ya kawo sai ce suma rawahu an abi bakarin sannan da shi abu jafar muhammad ibn jarir tabari ya rawaito dai wani hadisi daga abi muhammad bin yazid tartusi an ma'a bin isa daga malamin sama'a dan isa an jafar bin khalid daga jafar dan khalid an hisham bi daga hisham da dai wannan ruwaya din tana da isnadi guda nawa kenan tana da isnadi guda biyu sai ya ce wa jafar haza ya ce fa ina hadisi munkarin gari barakallahu fi ya ce fa ina wani hadisin da na farko hadisi ne munkar hadisi ne wanda yake kwata-kwata ba na daidai ba munkarin hadisi ne na biyu kuma na biyu kuma garibi ne na biyu na biyu kuma hadisi ne gari wa jafar haza jafar wannan da ake magana aka ce jafar da aka ce abu jafar bin muhammadu zubairi sai ce jafar huwa bin muhammad bin Khalid bin Zubair bin Awwam al-Qurashi az-Zubairi qala al-Bukhari Bukhari yayi magana akan shi shi Jafar ɗin kenan yace la yutaba'u fi hadisihi hadisin sa baya bukatar mutaba'a ɗaya eh baya bukatar mutaba'a ma'ana ba lallai ne sai ya nemi wasu agaji ba duk agajin da za a kawo wanda hadisin sa ne to a hakura da shi kawai ma'ana kusan ya kusa dauke numfashi kenan wa qala al-hafiz abu al-fatih al-azdi shi al-hafiz abu al-fatih al-azdi yace munkar al-hadith jafar wannan jafar ne mai munkar al-hadith yana da hadisai masu wanda yake na daban hadisan shi hadisai ne munkarai sosai da sosai kaga ta bangaren isnadi kenan eh ta bangaren isnadi isnadin bai kai labari ba balle a ce sai da aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama bai fassara waɗansu abubuwa na alqur'ani ba to amma kaddara ya hadisin ya kai labari E isnadin ya kai labari kenan to sai ta bangaren taujihin sa kenan sai ce wa takallama alaihi al-imam Abu Ja'far bi mahasiluhu an hadhihi al-ayat mimma ya'lamu مما لا يعلم إلا بالتوفيق عن الله تعالى مما وقفه عليها jabra'il وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث وتكلم عليه الإمام أبو جعفر الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري ياي ما كان صوصي أكم وانا حديثي سيبن كثير يتشي بما حاصله ما كان أنك تتلاتا أنك هداتا ga abin da take nunawa anna hazil ayat lalle waɗannan ayoyi da aka ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai fassara qur'ani duka ba sai dai waɗansu ayoyi min ma la yu'lamu illa bi tafiq to za a ce ayoyi ne da waɗanda yake ba a sanin ma'anarsu sai ka jira an maka bayani bi tafiqi bi tawqifi anillahi ta'ala sai ka dakata daga daga Allah madaukin sarki yayi bayani mimma waqafahu ala jibril ayin da malaika jibril alayhi salatu wasalam yi mishi bayanin su eh kun gane jumlar ko kenan annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fassara Qur'ani sai da ko dan ayoyin da malaika Jibril alaihi salatu wasallam yi mai bayanin su wannan magana da Abu Ja'far ibn Jarir Tabari iwa wannan hadisi sai ibn Kathir ya ce wa hadha ta'wilun sahih wannan ko fassara ce mai kyau cewar eh lalle za mu fahimci waɗannan ayoyi waɗansu ayoyi ne da suke ma'anoninsu sai an maka bayanin su su ne ayat din bi adad su ne aka yi mishi bayanin amma za a faɗi wannan ne fa law sahal hadith in ma da a ce hadisin ya inganta to ga ma hadisin bai inganta ba to haka taujihi na nauke na na biyu taujihi ta bangaren riwaya da taujihi ta bangaren diraya taujihi ta bangaren ma'ana suka ce na gaba ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma idan aka yi la'akari da aikinsa fassara ne na alkur'ani maganarsa fassara ce ta alkur'ani taqrir ɗinsa fassara ce fassara ne na alkur'ani mai girma to muka lura da wani zaka ce manzo Allah sallallahu ta'ala salama ya yi bayani na alkur'ani da aikinsa aikin hajji ayoyin da suke magana aikin haji ya yi aikin haji a shekarar shi ta ƙarshe wanda yake ya tsaya a musdalifa sai da ya awa ashirin da hudu duk waɗanda ya fito da su daga gida suka taru na ƙauyuka duk aka taru baki ɗaya aka kama hanya domin zuwa sauke farali a wannan tafiya ne aka ga fassarar wa atimul hajja wal umrata lillah a wannan tafiya ne aka ga fassarar wa azzin fil nas bil hajji ya cika rijalel wa ala kulle zamirin ya coka rijalel wa ala kulle zamirin ya cina min kulle fassin anai. a aka ga sare ayoyi aiki hajji baki daya. to ya gani ko da bai dauki aya aya aya ya yi bayanin ba aiki shi baki daya ya yi bayani. da yake an magana sallah maza la tsira da aminta alasu tabbata a ganashe yawon mumbari da yawon mumbari kaga mun shine wuri mafi bisa a masallaci. ta yadda na kusa zai gani nesa na kusa zai gani kamar yadda na nesa zai gani kamar yadda na kusa yake gani eh ya hau ya yi sallah domin mutane su ga sallasa ashe wannan sallar da iri kaga fassara ce ta duk ayoyin waƙi musalata wato zaka to ya ga muka lura da waɗannan ayyukan sa da bayanan sa da abin da hakan zai zama duk fassara ne na alƙur'ani mai girma to muka fahimci muka kallaci ta nan sai ga ce to ga lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma haka yake domin zai yi bayani ne da magana bayani da aiki bayani na aikata a gaban shi ya shiru to amma muka fahimci ta bangaren kamar yadda ka sani a ɗauki aya tun daga fatiha haminal jinnati wan nas ana jan baki ana anasalin yana fassarawa riwaya ɗaya bayan ɗaya to wannan ba a samu riwaya cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan duka ba saboda me saboda akwai ayoyin da ba sai mutum an mai bayanin su ba akwai ayoyin da suna buƙatar bayani kamar yadda malam ya kawo anan kuma za mu zo karanta su yanzu da izinin Allah madaukakin sarki sai ibn kasir ya ce wa hadha ta'wilun sahihun law sana hadith wannan fasara ce mai kyau inda hadisin ya kai labari fa inna min alquran مستأثر الله تعالى مستأثر الله تعالى بعلمه ومنه ما يعلمه العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغة من لغاتها ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنه فيما فيما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد في جهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله ibn kasir ya ce wannan bayani inda ya kai labari to da zabin nan wannan fassara da hadisi ma ya kai labari da sabon fassara garau ya ce fa ina min alquran domin a cikin Alƙur'ani akwai abin da masta asara Allah ta'ala bi ilmihi abin da ubangiji Allah madaukakin sarki kadai ne ya ban makan shi sanin waɗannan bayanai da ke cikin qur'ani kamar me eh ومنه lama يعلمه العلماء على yawwa kamar fa wata suwar alif lamim kai dai ka san alifin harafi ne da ake hada kalma da shi lamun harafi ne da ake hada kalma da shi mimun harafi ce da ake hada kalma da ita eh su sa ake kira su huruful mabani to amma idan aka hada su ana aka ce alif lamim me take nufi a wannan tarkibin baka sani ba alif lam ra me take nufi in aka faɗi wannan sai da ke ga zai da aka ɗauki aka ɗauki mimun aka ɗauki zalun aka ɗauki ha'un aka ɗauki bawon kana zai baka mazhab aka ɗauki zalun ha'un bawon zai baka zahaba eh kaga huruful mabani kenan amma da aka hada sa'ana aka ce sad aka kawo ta aka ce sad aka ce ayin sin ƙaf me yake nufi anan ne iza ake kira shi ba san ma'ana shi ba ta bangaren tarkibin yadda yake wa minhu ma ya'lamu ulama ce daga cikin tafsiri akwai abin da malamai ne suka sani eh daga cikin tafsiri ayoyin alqur'ani akwai ayoyin da suke malamai suka san fasara su kuma ga da aka ce malami ba wanda kawai aka nada malami ba wanda ka nada malami ko ni nan dashi malami ba wanda yake eh malami ne malami ne kafa shi ta nutse a karatu karatu tsaftatacce ingantacce an gane ne kenan wa minhu ma ta'lamu al-arabu min lughatiha daga ciki kuma akwai abin da larabawa suka san shi na saboda an saukar da shi da yaransu kenan ko da ba kana balarabe ba kuma kana akwai tafsirin da abin da larabawa ne suka sani dole kenan kana buƙatar ka san larabci sosai in ta kama da ka san wani bangare na ayyamul arab al'adabul arabi don ka san rayuwarsu da kaza da kaza da kaza da kaza nasu zai taimaka maka sosai da sosai fadan Allah ta'ala da ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu arad al hayati dunya Allah ta'ala ya ce wala tukrihu fatayatikum kada ku tilasta bayinku alal bigha'i akan su zai su yi lalata kai ku tilasta su ku sai bayi mata ku tilasta su sun yi lalata domin ku samu kuɗi in aradina hasunan, in sun yi nufin su kare kansu ba za su aikata zinan ba ko kuma ku tilasta su to tambaya na in kuma ba su yi nufi ba su ma so suke yi sai ku ba su kamar Allah ta'ala ce in aradina hasunan, sai malamai suka ce ubangiji ya lamar daukin sarki ya dauko yadda abin yake ne tilasta musu ake yi so yanzu kana da buƙatar ka san tarihin rayuwarsu akan irin waɗannan bayanan mutum sai ya tafkekin gida ya sanya su ciki kawai duk wanda zai shiga ya lalata da su ya bashi kuɗi ba wai ana nufin cewar ko da ta yi nufin ko da za ta barna mutum ya bata ba da an ce ina raduna ta ko saboda haka akwai tafsirin da larabawa sun san shi ne saboda an saukar da shi da yaransu da su da kaza da kaza da kaza nasu kenan yana buƙatar kai ma ka san larabci sosai da sosai na nauke na makaranta yanzu sai ce wa minhu ma la yu'zaru ahadun fi jahalatihi daga cikin ayoyin qur'ani kuma akwai ayoyin da suke ba za a yi ma kowa uzurin wai ya jahilce shi ba yana musulmi a ce ya jahilci wannan wani uzuri za a yi kuma kai kasa akwai waɗannan ayoyi ya san duk ko da bai bai tafsiri ba ya dai san ko shi ba malami bane ya san qul huwallahu ahad abinda ta kunsa dai ta tabbatar da tauhidi ne wa eh? to akwai ayoyin da suke yadda ubangiji ala madaukin sarki na ya saukar da su akwai wanda yake na malamai ne akwai wanda yake na kowa da kowa ne ma'anonin su ma'anoni ne a kusa akwai abin da usmanu wata ala ya ba makan shi sani abin da yanzu mana tafsiri kashe nawa kenan hudu sai ibn kasir ya ce kama sarraha bi zalika ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda abdullahi bin abbas ya yi bayanin wannan bayanin da aka yi na tafsir ya kasu kashi hudu fi ma qala ibnu jarir a cikin abin da ibn jarir muhammad ibn jarir tabari ya faɗa yace haddathana muhammad bin bashar ibn jarir yace malamin mu muhammad bin bashar ya karantar da mu yace haddathana mu'ammil mu'ammil ya karantar da mu yace qala haddathana sufyan yace sufyan ya ba mu labari an abu zinad daga malamin su abu zinad annahu qal ya ce abu zinad ya ce qala ibn abbas ibn abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda da shi abdullahi da mahaifin shi abbas Allah ya kara masa yadda abdullahi ibn abbas ya ce at-tafsiru ala arba'ati awjuh tafsiri ya kasu kashi uku hudu tafsiri da gan shi kashi hudu yake wajahun ta'rifu al-arabu min kalamiha akwai wani fuska na tafsiri da larabawa suka sani saboda an saukar da qur'ani ne da yaran su ina yana da bukatar ka san yaran sosai da sosai ka san nahawunsa ka san sarfinsa dan sanin sarfin zai taimaka maka istiqaq kalmomin da daga ina aka ciro asalin kalmar asalin kalmar menene idan ka yi tasrifin ta dan lalubo inda take wa tafsirun da kuma wani tafsirin da yake la yu'zaru ahadun fi bi jahalatihi ba za a ba mutum hanzari wa ya jahilce shi ba akwai ayoyin da suke ma'anonin su a fili suke inda mutum yana dan ko da bai zama malam ba inda yana zuwa inda ake karatu to da an faɗi su da ya san ma'anonin su ko da malam bai shiga ciki can ba eh amma sai ga mutum ya yi zaman shi shi ya zo suleja ya zo nema ya zo ko ya zo mina ko ya je lagos shi ya fita nema ne saboda duk inda ake karatu babu ruwan shi tsakanin magariba da isha ba zai ba da damar da zai je san addininsa ba bayan sallah asuba ba zai bada damar da ba zai tsaya saurari abin da zai biya ni ibada shi wai me ya fito nema sai ga mutum yayi tafiya ya je wata uku wata hudu wata biyar baya sallah wai ya bar arewa saboda haka arewa ta masu sallah ce kudu kuma tasu ce daidai sai zama irin su Allah ya sauke sai ce wa tafsirin ya alamul ulama da kuma tafsirin da malamai ne suka san shi kenan ba a ba mutum damar ya tsoma baki a kansu ba cewa tafsirin la alamu ahadun illallah da kuma tafsirin da babu wani wanda ya sani sai Allah madaukin sarki shi shi kadai haka Abdullahi ibn Abbas ya faɗa قال ابن جرير وقد روي نحوه من حديث في وقد روي نحوه في حديث في نظر قال رحمه الله حدثني يونس حدثني يونس بن عبد حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال سمعت عمر بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يؤذر أحد بالجهالة به وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث لكن قد يكون إنما وهم في رفعه ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم والله أعلم ابن كثير يتي وقد روي نحوه حقيقة الرويت مكمن تون حديثا مكمن تون أثر عند مكمن فدا نتفسير يا كسكشي نوع yana da fuskoki guda hudu an ruwaito fi hadisin a cikin wani hadisi wanda yake fi isnadihi nazar a isnadin hadisin in ce isnadi shine rijalul hadis a isnadin hadisin akwai dan ta cewa ya kamata a sa ido ya kamata a yi nazari a hadisi din a isnadin wani hadisi ne hadisin da Abu Ja'far ibn Jarir Dabari ya rawaito dan zama shi ya faɗi magana yace haddathani Yunus ibn Abdul A'la yace Yunus ibn Abdul A'la ya karanta da ni wani asadifi yace an bana bin Wahab ibn wahab yace samitu amr bin harf yuhaddithu al kalbi yana ba da labari yana bada da hadisi daga kalbi kalbi kuma daga wa an abi salih maula ummi hani daga abu salih wanda yake yantaccen bawa ne na ummi hani an ibn abbasin daga abdullahi ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wai abdullahi bin abbas ya ce manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce unzila alqur'anu ala arba'ati ala arba'ati ahruf an saukar da alqur'ani aga ga ibnu kasir ce wa qad ruya nahawhu arwaito da bi sigati tamrid idan mu ma muka ce wai an ce ba da sigatul jazmi ba unzil alqur'anu ala arba'ati ahruf an saukar da qur'ani da fuskoki guda hudu halalun wa haram fuska ta nauke nan ta farko halas da haram asan halas asan haram wannan la yu'zaru ahadun bil jahalati bihi ba wani wanda za a bashi hanzari a bashi uzurin wai ya jahilci halas yisa ya haramta da ita ko ya jahilci haram yasa ya halartar da ita wa tafsirin tufassirul arab da kuma tafsiri na biyu wanda yake wannan larabawa suke fassara shi domin an saukar da qur'ani ne da larabci wa tafsirin tufassirul ulama da kuma tafsirin da suke malamai ke fassara shi wa tafsirin tufassirul ulama da tafsirin da malamai ke fassara shi to al mu zakar ne ko muannas domin an ce tufassiru ba a ce yufassiru ba ba a ce wa tafsirin yufassiruhu al'ulama ba sai ka ce wa tafsirin tufassiruhu al'ulama yawwa ulama wajen tafsir ne idan fa'il ya zama zama tafsir ya halatta fi'ilin ya zama mu'annas yi ta'anifi kuma ya halatta a ay tazkiri kuma da Allah ta'ala ce qalat rusuluhum afillahi shak kuma yace wa qala niswatun fil madinati maratul azmi kaga niswatun jamu takasir ne daga cewa qala niswatun ba cewa qalat niswatun ba mun fashe kashe nawa kenan uku halal wa haram daya wannan ka la yu'zaru ahadun bil jahalati bihi wa tafsirun tufassiru al arab biyu wa tafsirun tufassiru ulama uku wa mutashabuhun da kuma wanda yake mutashabih ne la ya'lamuhu illa illallahu azza babu wanda ya san shi sai Allah maɗaukin sarki shi kadai malamai mai suke cewa warrasikhuna fil ilmi ya yaquluna amanna bi kullun min inda rabbina wa ma illa ulul alba sai ibn kafir ya ce abin sai hadisin ya ci gaba da cewa wa da'a ilmahu duk wanda ya da'awar ya san wannan abun wa mutashabihun ke na la'ilmu illallah duk wanda ya ce ya san shi si wallah wanda ba Allah ba fa huwa kazibun to wannan mutumin makareci ne kuna jina ibnu kasir ya ce wa qadaru ya nahahu fi hadith fi isnadihi nazar a isnadin shi akwai ta cewa kamar yadda abu jafar ya faɗa sai ibnu kasir ya ce wan nazaru wannan ta cewar kaga al al'ahdiya kenan wannan ta cewar ya ce fi isnadihi nazarun sai ya ce wan nazar lazi ashara ilaihi fi isnadi wannan ta cewar da Abu Ja'far ibn Jarir tsabar ya faɗa yace akwai ta cewa isnadin huwa min jihati Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi wannan ta cewar kuwa yana ta fuskar Muhammad bin Sa'ib ne al-Kalbi shi Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi fa innahu matruk wal hadith hadisin sa hadisi ne wanda yake matruk amma kuma ta bayan mun yi shi a farko tafsir na ibn abbas eh akwai shi a ciki kuma mun yi bayani sa lakin sai dai kada ya kunu takan yi wata kilan ya kasance ne wahima fi rafa'i yayi wahami yace hadisi marfu'i ne mai ya yace hadisin mawqufi ne al ibn abbas kenan cewar hadisin mawqufi ne al ibn abbas shine asahu cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unzil qur'anu ala arba'ati harufin wannan kan yana da buƙatar tantancewa wala Allah sama ce wala Allah takan yu min kalami bin abbasin wannan maganar tana cikin maganganun abdullahi ibn abbasin kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata mun yi bayanin cewar abdullahi bin abbas ya ce eh yawa abdullahi ibn abbas ya ce tafsiri yana da fuskoki guda hudu wallahu alam al-imam ibn kafir ya ce Allah shine masani gazuwana alhamdulillah rabbil alamin ubangiji Allah maɗaukin sarki ya nuna mana a takaitaccen wannan zuwa da muke nan garin Suleja kuma akan haɗuwa da muke da yan uwa alhamdulillah gashi a yau darasinmu na bakwai kenan an samu an kammala wannan mukaddima ta tafsirin ibn kasir muna roƙon Allah ta'ala da dukkanin sunan shi mafiya kyau da sifofin shi wanka Allah ta'ala ya amfanar da mu ya sanya albarka a cikin karatunmu ya gafarta mu mahaifanmu da malaman baki daya ya amfanar da mu da duk abin da muka je lallai ibn kasir ya yi bayani ya gabatar da muqaddima tsabtatacce muqaddima tatacciya akan abin da ya shafi tafsiri wanda yake wannan muqaddima tana nan a farkon tafsirinsa kuma alhamdulillah ga ta tana da saukin ɗauka abin da ake bukata dai mutum ya zama na ya karanta an karanta mishi ita ya fahimce ta sosai da sosai za ta zama mutum kamar nuni haka kafin a shiga tafsiri din daga nan sai ibn kafir ya abin nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ta'ala ya jira ibn kafir ya rahamshe shi sanya aljanna ta zama makoma a gare shi